al'ummar jihar zamfara kamar yadda kuke iya gani wannan tawaga ta mai girma gwamna tana gab da shiga garin gumi a kamar yadda kuke gani ga hassan idris bawa can ina gani darakta zagis hassan idris hassan idris hassan idris kuke gani wannan tawaga ta mai girma gwamna a ƙarƙashin jagorancin mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara his excellency dr abdulaziz yari abubakar shattiman zamfara a ta iso garin gumi kuma ta samu tarba ta musamman daga ƙungiyar masu sana'a kabu-kabu ta garin gumi da kuma ɗaukacin al'umma

kamar yadda kuke iya gani al'ummar jihar zamfara wannan tawaga ta mai girma gwamnan jihar zamfara a ƙarƙashin jagorancin shugaban yaƙin neman zaɓensa kuma mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara his excellency dr ablazi Ziyari, ta riga ta iso garin gulmi Don't get Foi clarando. baby da sun sauka cikin mota dan Allah dan annabi tun da already oga tukur ya koma can kamba ya koma can dan Allah ka zame ka a hannun wancan bangaren ka shigan man gaban dan Allah ya samu full coverage da bulu din nan mai gida da su aikin da bulu dan Allah kamar yadda kuke iya gani Alô, Majá Zafará. yadda za ku iya gani al'ummar jihar zamfara wannan tawaga tana gabda shiga garin gumi a domin wannan yakin neman zaɓe kamar yadda kuke gani wannan tawaga ta mai girma gwamnan jihar zamfara a ƙarƙashin jagorancin mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara his excellency dr abdulaziz yari abubakar shatiman zamfara ta shigo garin gumi kuma kamar yadda za ku iya gani ga cincirin don al'umma nan na ƙaramar hukumar mulki ta gumi suna miƙa gaisuwa da jinjina ta ban girma ga wannan tawaga ta mai girma gwamnan jihar zamfara a kamar yadda za ku iya gani a cikin wannan mota da mai girma gwamnan jihar zamfara dr bello muhammad matolle ke ciki akwai shugaban yakin neman zaɓensa mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara His Excellency Dr. Abdulaziz Yari Abubakar Shatiman Zafara kuma akwai mai girma tsohon gwamnan jihar da Dattijo Alhaji Mahmud Aliyu Shinkafi Latu zafara Kamar yadda za ku iya gani al'ummar jihar Zafara ga masu raƙumma nan sun je don su miƙa su ba gaisuwarsu ga mai girma gwamnan jihar Zafara tattawa gasa ƙarƙashin jagorancin mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara His Excellency Dr. Abdulaziz Yara Abubakar Shattiman Zamfara. A cikin wannan mota akwai mai girma mataimakin gwamnan jihar zafara a His Excellency Alhaji Hassan Muhammad da Siya Gusau, Jerman Gusau, kuma akwai mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara a His Excellency Dattijo Alhaji Mahmud Ali Shinkafi, Tallatun Shinkafi. al'ummar jihar zamfara kamar yadda za ku iya gani mutanen gumi mutanen gumi dama wannan gari na gumi stronghold ne na jam'iyyar apc kuma stronghold ne na mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara his excellency dr abdulaziz yar abubakar shatima zamfara a kuma wannan gari na gumi na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da mai girma tsohon gwamna dr abdulaziz yar abubakar shatima zamfara zai wakilta a majalisar tarayya ta dattawa a matsayin sanata mai wakiltar yankin zamfara ta yamma babu ko shakka mutanen gumi kun mai da alheri da alheri domin kun fito kwanku da kwarkwata kamar yadda al'ummar ta zamfara za ku iya gani lallai babu ko shakka jam'iyyar pdp babu bukatar ta zo karamar hukumar mulki ta gumi domin an riga an gama da wannan matsala a gumi gumi ta jam'iyyar apc ce kuma jam'iyyar apc ta lashe zaɓe a na jam'iyyar apc ta lashe zaɓe mai girma tsohon gwamna idan aka nuna mai soyayya in kun lura za ku ga yana shafi hawaye a sa saboda daɗi in daɗi ya yi farin ciki zai za ga yana hawaye saboda imani da ke cikin zuciyarsa ga mai girma tsohon gwamna nan mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara his excellency dr abdulaziz yari abubakar shattiman zamfara yana miƙa gaisuwa da jinjina ga al'ummar ƙaramar hukumar mulki ta gumi da suka fito kwansu da kwarkwatarsu domin nuna soyayyarsu da ƙauna ga wannan tawaga ta mai girma gwamnan jihar zamfara his excellency dr bello muhammad matawalla matawallan maradun kuma gwamnan jihar zamfara mai jiran rantsuwa da izinin allah subhanahu wa ta'ala fatanmu dai shine allah ya riko da hannayen waɗannan shugabanni ya sa su ɗora jihar zamfara bisa ga turba ta gaskiya da amana su yi tsaye ganin bayan matsalar tsaron da ta addabi al'ummar jihar zamfara jihar zamfara tana da arziki tana da ƙasar noma babu wata jiha mai ƙasar noma kamar jihar zamfara muna da zinari muna da gol arzikin jihar zamfara yana iya rike afirka ga baki ɗaya amma saboda matsalar tsaro wannan arziki ya zama baya amfani al'ummar jihar zamfara muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga cikin zukatan waɗannan shugabanni namu ya sa su sa al'ummar jihar zamfara a cikin zukatansu su kawo matsarshen matsalar tsaron da ta addabi al'ummar jihar zamfara take ci ma al'ummar jihar zamfara to a ƙwarya domin arziki ya samu kowa ya koma gidansa ya zauna ya kwanta da idonsa biyu a ya gode ma Allah kuma ya san jiharsa tana da arziki Ah, muna fatan al'ummar jihar zamfara da allah a yi ma wannan tawaga addu'a da mai girma gwamna da mai girma tsohon gwamna kamar yadda manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu <coughs> cewa mu yi ma shugabanni addu'a idan mun ga sun yi ba daidai ba sai allah ya gyara su ya shiryar da su sai mu zo mu amfana mu ji daɗi arziki ya yalwata amma idan mun la'anci shugabanninmu idan mun la'anci shugabanninmu sai Allah ya lalata mana su sai mu sake shiga cikin wahala saboda haka al'ummar ta zamfara a yi ma waɗannan shugabanni addu'a Allah ya shiga cikin zukatansu Allah ya yi riko da hannayensu gurin ɗora wannan jiha bisa ga turba ta gaskiya da amana matasa su koma muhallinsu dattawa su tsaya muhallinsu 'yan kasuwa su tsaya muhallinsu 'yan boko su tsaya muhallinsu ma'aikatan gwamnati su tsaya muhallinsu kowa ya samu salama jihar zamfara ta ci gaba mu zauna lafiya kuma mun mutu Allah ya ba mu aljanna saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama al'ummar jazan fara gani ya koriji gani ya koriji alhamdulillahi mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar apc da mai girma gwamna bello muhammad matawalle saboda farin ciki ya koma yana kuka mai girma tsohon gwamna dr abdulaziz yara abakar saboda farin ciki da annashuwa da farin cikin abin da ya gani a gumi ya koma yana kuka yana shafewa saboda farin ciki dama al'adarsa da ya ga soyayya ya ga taimakon allah subhanahu wa ta'ala to sai ya yi tawakkali da allah ya san ba ƙarfinsa ba ne ya san ba iyawarsa ba ce taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ne da riko da littafin Allah da ya Alkur'ani mai tsarki sai dai kaga hawaye suna zuwa a idan shi idan kun duba za ku ga yana shafewa da babban rigarsa a muna godiya mutanen gumi local gamman kun nuna ma mai girma gwamnan jihar zamfara da bello muhammad matolle da mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara dr abdulaziz yara abubakar shattiman zamfara soyayya cikakkiya allah ya saka da alkhairi mutanen gumi allah ya biya bukatun mutanen gumi allah ya tsare mutanen gumi daga kowane irin sharri allah ya kawo arziki da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan gari na gumi allah ya taimaki al'ummar garin gumi lallai garin gumi alhaji aliyu mai kwarya gumi gagwaji ta kuce ma kuturu kuma ya kasa kamata. ta alhaji aliyu mai kwarya gumi barka da kokari a mutanen jam'iyyar apc na gumi barka da kokari lallai ta kuce ma dan kuturu lallai angulu za ta koma gidanta na tsamiya a ƙaramar hukumar mulki ta gumi mutanen gumi sun gwada 'ya'ya suke kuma mutanen gumi sun gwada ba tullai suke ba mutanen ƙaramar hukumar mulki ta gumi sun yadda da ikon allah kuma alherin da mai girma tsohon gwamna abdulaziz yari abubakar shattiman zamfara ya musu sun gode gashi sun hito kwansu da kwarkwatar su suna nuna soyayya da ƙauna da aminci kowa ya san wannan soyayya kuɗi ba su iya sayan wannan soyayya sai dai ayyukan alkhairi da taimako da ƙauna mutanen gumi mai girma gwamnan jihar zamfara da bello muhammad matawalle da jagoran wannan tafiya mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari abubakar shattiman zamfara da mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara dattijo da mo sarkin hakuri mamu da aliyu shinkafi shi ma yana godiya babu shakka mamu da aliyu shinkafi dattijo ne To inda ake kaiwa dattijo mamu aliyu shinkafi ya kai dattijo domin mutum ne mai haƙuri mutum ne mai kawaici mutum ne mai kunya mutum ne mai kara kuma mutum ne wanda ya fito gida na dattawa a kane ga mai girma marigayi marafan sokoto alhaji umar ali shinkafi marafan sokoto allah ya ji kanshi da rahama ya gafarta ma marafan sokoto a ya kai rahama kabarin mai girma marafan sokoto alfarman manzan allah sallallahu alaihi wasallama muna fatan wannan haduwa ta jagorori tsofaffin gwamnoni da dattawa da 'yan siyasa na jihar Zamfara Allah ya sa ta zama silar kawo ƙarshen dukkanin matsalolin al'ummar jihar Zamfara da jihar Zamfara alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa al'ummar jihar Zamfara gani ya koriji a gani gani ya koriji ƙaramar hukumar mulki ta gumi sun gwada ƙarshen soyayya sun fito kansu da kwarkwata Bilal! Bilal! Bilal! babu shakka gumi dama tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ake lissahin siyasar jihar zamfara saboda haka yanzu lissahi yana tahiya daidai mai tunanin yana iya ansar jihar zamfara to ya dai gani jihar zamfara ta mai girma gwamna bello muhammad matawalla ce jihar zamfara ta mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara dr abdulaziz yara abakar shatiman zamfara ce jihar zamfara ta mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara mahmudu aliyu shinkafi ce jihar zamfara ta mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara sanata ahmad sani yariman bakura ce jihar zamfara ta sanata hassan muhammad nasiha gusau ce al'umma jihar zamfara jihar zamfara ta apc ce saboda haka jam'iyyar pdp bata taɓa cin zaɓe ba a jihar zamfara kuma alfarman manzan allah sallallahu alaihi wasallama wannan karo ma za ta sha kaye a hannun jam'iyyar apc a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar zamfara da bello muhammad matawalle da mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara dattijo mai magana ɗaya da abdulaziz yara abokan shatiman zamfara a dattijo mai magana ɗaya kuma shugaban yakin neman zaben mai girma gwamnan jihar zamfara da ta bello muhammad matawalla matawallan marado al'ummar jihar zamfara lissahi ya cika ƙaramar hukumar mulki ta gumi tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ake lissahin yadda aka yi a ci zaɓe jihar zamfara kowa ya ga yadda ƙaramar hukumar mulki ta gumi ta yi ya san cewa jam'iyyar pdp an yi jana'izar ta daga yau a jihar zamfara babu ta babu kayanta ta zama tarihi dama ba ta taɓa cin zaɓe a jihar zamfara ba fatanmu dai shine allah subhanahu wa ta'ala ya shiga cikin zukatan waɗannan shugabanni ya sa masu tausan al'ummar jihar zamfara ya ba su ikon riƙe amana da al'a ya ba su ta al'ummar wannan jiha yanzu dai gani ya kori ji, ɗan bidiya masu ɗauke-ɗauken hoto ana gwadawa ana cewa akwai wata jam'iyya a jihar zamfara to yau dai ku gani kowa ya gani ƙaramar hukumar mulki ta gumi da zarar baka iya cin zaɓe a gumi an gama da kai ka zama tarihi a fagen siyasar jihar zamfara saboda haka idan mutum ma ya san yana da 'yan kuɗin shi ya ajiye ya ƙara a kasuwancinsa ya yi mai saboda muna ganin shi zaben jihar zamfara alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an riga an gama shi jam'iyyar apc ta ci zaɓe rantsuwa take jira a jihar zamfara alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muna fatan kuma a yi siyasa ta ɗa'a a yi siyasa ta mutunci kamar yadda kundin tsarin mulki ya baiwa kowane ɗan jam'iyya dama ya fita ya nemi jama'a ko kowa ya fita ya nemi jama'a taron jama'a a filin taro ba shi ne zaɓe ba a zaɓe a bakin akwati ake yin zaɓe kuma mutanen da ke zaɓe suna la'akari da mutanen da suka taimake su shekaru ashirin shekaru talatin shekaru goma saboda haka da waɗannan mutane sun je sun zauna a gindin akwati da wani mutum bako ya zo da maganar zaɓe za su duba su gani su tabbatar wannan shine ya taimake mu shekara talatin da suka wuce ashirin da goma saboda haka maganar wani bakon mutum da ba su san shi ba ba su san sadda ya zo ba ba su san sadda ya shiga siyasa ba babu ta a zamfara da an jefa ƙuri'a kahin sha biyu na rana mutum da sai ya nemi hanyar da zai fita zamfara da ko ya fita ta yankara ko ya fita ta kamba ko ya hita ta sokoto ko ya hita ta ta daura ta ƙauran lamoda tun yanzu mai tunanin yana iya wani abu sai ya nemi hanyar da zai hita ta zamfara ƙarfe goma sha biyu na ranar zaɓe alfarman manzan Allah sallallahu alaihi jam'iyyar APC ta ci zaɓe an gama ba wata jam'iyya a jihar Zamfara sai APC alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babban dai fatan mu da addu'an mu ga waɗannan shugabanni shine Allah subhanahu wata'ala ya yi masu arzikin da zai sa su riƙe wannan amana da Allah ya damƙa musu a yanzu ta al'ummar jihar Zamfara a yi a tabbatar an ga bayan matsalar tsaro Al'umma, jihar zamfara ba su da wata damuwa ba su da wani korafin da ya wuce matsalar tsaro a tsaye 'yan bindigan nan a yi masu ɗai-ɗai-ɗai-ɗai in ta kama a yi lugudan wuta ba fure ba kunne a yi lugudan wuta a dazukan nan 'yan bindigan nan sai ya zama babu kowa a jihar zamfara a tarakata su a yi gina a rufe al'ummar jihar zamfara su zauna lafiya kowa ya samu salama muna fatar wannan tawaga ta mai girma gwamnan jihar zamfara idan allah ya ba ta nasara a zauna a yi shawara a kawo hanyoyin da za a ga bayan 'yan bindiga a jihar zamfara kafin zaɓe muna so mu ga an yi raga-raga da 'yan bindiga a jihar zamfara ya zama babu wani dan bindiga a jihar zamfara da ya rage saboda al'ummar jihar zamfara su zauna lahiya alhamdulillahi al'ummar jihar zamfara gani ya koriji wannan gaban tawagan mai girma gwamnan jihar zamfara ce ku duba ku ga al'umma kamar ana ruwan sama kamar ana ruwan sama al'umma a ƙaramar hukumar mulki ta gumi al'ummar jazan zamfara ku duba ku gani kamar an yi ruwan sama a watan agusta mutane kamar an yi ruwan saman su al'ummar jihar zamfara alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi hamdan kasiran dan ban mubarakan fi allah mai girma gwamna da mai girma tsohon gwamna da abdulaziz yaro suna godiya gare ka gumi ta yi kyau ta kyau ta kyau Allah alhamdulillahi maganar wani ɗan siyasa a gumi da ya zama ba wani mai iya cewa ƙala sai shi kaɗai ya haye a kujera yana mulki ana zuba mai ruwa yana wanke hannu ta ƙare a ƙaramar hukumar mulki ta gumi biiznillahi ta'ala an gama da shi ya zama tarihi sai dai a ba da tarihin an taɓa yin a ƙaramar hukumar mulki ta gumi alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama tarihi sai dai a bada tarihin shi a fagen siyasar jihar Zamfara cewa ya taba siyasa amma dai a fagen siyasa tun da bai gode ma Allah da ni'imar da ya yi masa ba bi ta'ala zai zama tarihi dama Allah ya ce idan ya yi maka ni'ima ka gode ya ƙara maka idan ya yi maka ni'ima baka gode ba ya haɗa ka da azaba ta yi alhamdulillahi alhamdulillahi mutanen gumi alhamdulillahi al'ummar jihar zamfara al'ummar jihar zamfara kun gani dai ita jihar zamfara zaɓen ta an riga an gama shi jam'iyyar apc ta ci zaɓe ba jam'iyyar pdp a jihar zamfara saboda dama ba a yi mata shiri ba tun daga 98 zuwa yau wanda zai sa al'umma su yadda da ita ta ci zaɓe a jihar zamfara saboda ita siyasa ba a baki ba ne gina ta ake yi shuka ce ake yi kamar yadda manomi ke shuka dawa kahin ya shuka sai ya yi sassabe sai ya yi huda sai ya saka taki an yi ruwa ta fito ya nome sannan daga bisani ya taho ya yi a ƙarasa taki a yi sassabe a taho a yi noma a cire a yi a kai gida a yi surfe sannan a iya ci go down. Let's go down. Italy ga maki ko rike ki ne <laughs> kwana nan za mu kwana nan za mu kwana